أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun. in uwana musulmi muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicce mu ya ba mu lahiya ya ba mu ikon sake haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu ɗimbin albarka darussa wanda suke fahimtar da mu kyakkyawar aƙida ta addinin musulunci muna fata kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon fahimta mai kyawo kuma ya ba mu samun damar aikata ayyuka wanda yake umarninmu da su domin mu samu tsira a wannan duniya din kuma mu samu tsira a ranar gobe lahira insha Allah subhanahu wa ta'ala a yau muna cikin darasi na 81 inda muka kawo wurin da za mu kawo dalilai kenan kan tauhidi na halitta farko za mu fara kawo dalili wanda ya shahi hankali na cewa Allah mahalici ne ma'ana hankali da farko shi yake fara nuna mamu cewa Allah mahalicin kowa ne shi ya halici kowa sannan kuma shi ne yake kula da kowa ba kawai halitta ba a shi kuma yake kula da kowa a nan wurin mu sani kamar da suke nunawa malaman namu masu albarka suna cewa wannan duniya ɗin mun sani akwai halitta akwai kuma mahalicci mun tabbatar da shi a darasin da ya wuce yanzu da za mu ƙara kawowa akwai Allah ɗin mahalicci sannan kuma shi ke kula da wannan halitta ɗin a nan wurin suke cewa shi daman ita sifa ta mamkinin wujud wanda aka halitta shi daman ana ce mai mumkin nema daman saboda buƙatuwar shi har bayan halitta shi ga wanda ya halitta shi kusan kenan za mu iya gane cewa duk abin da ba Allah ba ba mahalici ba wato kenan halitta shi aka yi to zai buƙaci a ci gaba da taimaka mishi don ci gaba da rayuwar shi misali kyakkyawan misali wanda mu suke kawowa a nan wurin suke cewa ka dubi kwai na wuta wanda da faransanci muke ce ma ampul misali ka kalle shi idan aka kunna shi za ga yana ba da haske in ka mai kallo ƙaramin kallo wanda suke ce ma kallo sathi za ka ga kamar wannan hasken ko kuma wannan kwayar ta wuta, wannan ƙwankinan na wuta, kamar shi ne ke ba da wannan haske ɗin. Haka za ka hukunta da farko, amma fa idan ka kalli haƙiƙanin ta yadda hasken yaya ne ke wannan haske ke tahowa, ka san da cewa akwai wuta wadda ita ce ainihin zuwanta ne yake sa wannan ƙwan na wuta yana ɗaukar haske har yana haskaka ɗaki yana haskaka duk wurin da ake so ma'ana wannan wutar wadda larabci suke ce maka haraba electric kenan wannan wutai ita ce take ba wannan ƙwan na wuta wannan ƙarfin nata sai shi kuma yana ba da haske wato kenan idan muka kalla wannan wuta yana da yana nashi tasiri yana da nashi aiki wani da za a ce ya mutu bai aiki ko da an kunna wata in ta zo ba zai ba da haske ba sannan kuma ko da a ce shi kuma yana da lahiyar shilau sabo ne aka sai bai da wata matsala idan kuma babu wuta ba zai yi aiki ba kusan ma ana cewa asalin aikin daga wutan ne shi ma aikin nashi yana da nashi matsayi to haka halittu suke ɓangaren Allah subhanahu wa ta'ala. Suna da nasu daur wurin yin ayyuka, da duke ba wannan ba ne muke son mu yi bayani, amma wata muƙaddama ce muka kawo ta yadda za mu gane Allah subhanahu wa ta'ala shi ke ci gaba da kula da wannan halitta ɗin. Shi da suke cewa wannan alaƙa tsakaninsu, alaƙa tsakanin wai wannan ƙwan na wuta da wannan shi wannan ƙarhin wuta wadda yake zauwa asalin watai wannan waya ɗin ta wuta akwai alaƙa sosai in babu alaƙa ba yiwa ya da haske kenan za ka fahimci kenan wane ne mahalicin wane ne kuma wanda aka halitta cikinsu wutai asalinta ita ce ita ce eh, mai halittar eh, shi kuma kun wuta wanda ake halitta ne saboda da babu asalin wutai da ba zai ba da haske ba na'am shi ma yana nashi daur kamar da muka ce kai suka ce ɗan uwana ka dubi so da ƙauna wanda ke ga mutum na san wani abu mu ɗauka cewa mutum ne gashi nan zai ga wani abu yana so guri ne ke gare ka misali kana son ka zama wani mi za mu ce wani babban malami wani babban mai kuɗi kana son ka zama wani babban mutum dai a rayuwarka da duniya wannan gurin naka da son naka yana da alaƙa suka ce wai da ranka rayuwarka nafsi ɗinka alaƙa kuma mai ƙarfin gaske sosai ta yadda ba yiwuwa ka kai ga wannan abin da kake so baka da rai ma'ana kasantuwarka mai rai kusan ana buƙatar shi sosai ta yadda za ka kai ga wannan gurin naka don ba yawa ka kai ga gurin da kake so ka kai ga matsayin da kake so kun baka da rai kenan in ka lura akwai alaƙa kenan tsakanin su mai ƙarfi to shi ne suke cewa haka za ka samu Allah mahalicci yana da alaƙa da abubuwan da ya halitta ma da haka nan malaman mu sun yi ishara kan wannan suke cewa yadda Allah yake mahalicci da alaƙa mai ƙarhi da abin da ya halitta kusan ya mafi wannan har ya fi ran mutum da kuma gurin da yake so ina fatan mutane sun gane wannan misalin sosai saboda kusan shi ke bayyana mu ainihin alaƙa wadda ke da tsakanin Allah da maha da shi abin halitta ɗin shi ne suke cewa bawa mai buƙatuwa ne har ma bayan halitta shi ba wai kawai asalin halitta shi ba kamar yadda ka san mai guri yana da buƙatuwa da rayuwar shi ya kasance mai rai ne shi har ya kai ga gurin shi yana buƙatuwa ga wannan ran nashi dole ne yana buƙatuwa gare shi to haka nan shi halitta ko kuma ita halitta tana da buƙatuwa ga mahalicinta duk lokacin da ya halice ta tana da wannan bukatuwar shi suke cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ke kula da mu da za a janyi wannan alaƙai wadda ke da kwai tsakanin Allah da mu halittu to da duk halittar da ta rabu da wannan alaƙai yanzu kana samun ta ta ƙare ta ƙare rayuwa Allah yana ɗauke kulawar shi daga bawan shi kana samun wannan bawa ɗin mutuwa ta riske shi saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake duk halitta shi da ka gani tana nan ga lumfashi to Allah yana nan ga aiko mata falalashi yana nan ga kula da ita dare da rana ya san da ita har ma wata kisa ta annabi Musa alaihi salam lokacin da mutuwa ta zo mishi Allah subhanahu wata'ala ya ce zai ɗauki ran shi sai ya kalli e, yarinya ya e, karama e wanda ke gare shi ‘yar karamar yarinya sai ya tausaya mata sai ya ga kamar idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauke shi wa zai kula da ita wa zai kula da ita a nan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya gwada mishi halittar da ke can cikin can ɓoye ba ma wanda ya san da ita halitta ce wadda ba wanda ya san da ita sai Allah subhanahu wa ta'ala amma Allah yake kai da falalai shi da arzikin shi yana ciyar da wannan halitta ɗin tana ci gaba da rayuwa ku duba irin bawa yadda yake da falala da girma na daraja a wurin Allah yana kula da shi daidai da karamin kwaro da kake gani yana rayuwa Allah yana nan da kula da shi da Allah zai ɗauke falalai shi to zaka samu wannan halitta din ta kawo karshen ta saboda haka nan a takaice wannan mu gane cewa Allah yana nan ga kula da mu yana nan ga kula da halitta shi duka ba wa kawai muna da bukata ne lokacin da zai halice mu ba a bayan ma ya halice mu shi ke kula da mu wani lokaci na muna jin kamar bai kula da mu wannan zinuban mu ke lullube mu da za mu yi ta istighfari kana gane lalle Allah yana nan ga tsare ka fa Allah yana nan ga kare ka daga dukkan sharri kuma duk abin da kake nema na alkhairi Allah yana kokarin baka su kai ne baka sani ba yanzu idan muka zo kuma bangaren dalili na naƙali na aya wadda take nuna mu cewa lalle Allah kamar yadda muke buƙatuwa da ya halice mu sannan kuma muna buƙatuwa da ya ci gaba da kula da mu inda Allah subhanahu wata'ala ke cewa kenan farkon ayar dama da muka ce za mu kawo ta cikin suratul ra'ad inda Allah subhanahu wata'ala ke cewa wal man rabbus samawati wal ard qulillah wal afattakhadtum min dunihi awliya لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا سي الله يتكبر تيوا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور الله يتي وانيني وبنجي سمي دقسي وانيني أكتم النبي كجاء مسدي قل الله sai Allah ya ce to yaya kuka riƙe yadda ka gaya musu su haka za ce yaya kuka riƙe to wanda ba Allah ba wanda shi wannan abin da kuka riƙe baya amfanar da kanshi kuma baya cutar da kanshi wanda ke irin wannan aikin Allah sai ya ce to lallai ya yi kama da makaho wanda duk zai riƙe abinda shi bai amfani da kanshi kuma bai iya cutar da kanshi to wannan makaho ne sannan wanda bai yi irin wannan aiki ba to wannan shine mai gani ma'ana wanda ya riƙe, Allah subhanahu wata'ala shi yasa ke cewa qul hal yastawi al-a'ma wal basir sai sake nuna cewa kai wanda dai zai irin wannan aikin ba wai kawai makaho bane a'a cikin duhu yake yana cikin dimbin duhu wanda kuma bai yi irin wannan aikin ba yana cikin haske am hal tastawi dhulumat wan nur shin muna iya kamanta mu daidaita duhu da haske san bayewa ba su kama da juna sai ke cewa am ja'alu lillahi shuraka ko sun samu Allah ne wasu halittu ko sun samu Allah ne wasu waɗanda suna ganin su suka yi halitta kamar yadda Allah yana halitta su ma suna halitta am ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu alaihim kenan sun ga akwai wasu wanda sun yi halitta irin ta Allah wannan halittun wanda suka gani sai suka ruda suka marasa rasa wane ne aikin na Allah na ainihin Allah mahalici wani ne wani halittu ne sai abin ya shige masu cikin duhu shi yasa suka suka yi watsi da Allah suka kama wanga mushrikai din ko suka kama wanga shuraka na Allah Allah ya ce to a ƙarshe ƙarshen aya kenan walillahu khaliq kulli shay'in wa huwa al-wahid al-qahhar Allah shine wanda ya halicci komai kuma shine mai iko akan komai shi ke kula da komai a nan za mu dakata akan wannan aya ɗin mai falala mai daraja ta cikin suratun ra'ad wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin